ونفسي بسم الله الرحمن shi boka baya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wanda ne boka mai bokanci latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu kada ku koyi kada ku koyi abinda Allah ya su ba da abin da yake gurinsu na ilimi mai amfani addalu ala al'amali salih kuma ilimi mai amfani shine ke nuna aiki ya zama na da kuma haramcin koyi ilimi sai Allah bai girma da ya ce la ta فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو إذا أنه صلى الله عليه وسلم يداه واعتذروا إليه وحلفوا سيقوا يتكاو أذري شنكيا ومسلم كيا وجرزوا وأهم أن يمدوا بما لم يفعلوا kuma sai a su dinga neman a goge musu akan abin da ba su yi ba yanzu hanzarin nasu da kariya ne kuma ba su je yakin ba amma kuma suna فنزلت في وانا آية تسوكا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا kada kai zaton wanda suke farin ciki da abin da suka aikata wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna so kaga suna so kai wanda layin wannan wannan wannan wannan wa yuhibbuna suna san a gode musu da abin da basu yi ba Allah ce fala ta sabannahum bi mafa decir ka yi abu ko ba ka yi abu ko kuma kana so a gode maka akan aikin wannan yana yi kai mutum wuta in kana so kenan wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna san a gode musu da abin da musu aikata ba to don nan in an gode maka akan abu alhali kai ba so kake a gode ba ne yanzu me laifin ka kenan abu dalilin gifari ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu alayhi ya rasulullah ka ba mu labari mutumin da zai aikin alkhairi sai mutane su gode mai akan aikin da yake yanzu ya kenan zai shiga wannan aya ko ba zai shiga ba ba zai shiga ba tunda kai kai aikin alkhairi ne ba wai kana nufin mutane su gode maka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce tilka tilka ajibu bushra lil mu'min wanda ita ce bishara ta gaggawa ga mu'min bishara ta gaggawa ga mu'min to amma su muna kai anan mu duba ayan sosai wa yuhibbuna an yuhmalu suna so a gode musu bima lam yaf'al da abinda ba su aikata ba ba aikin su bane amma kuma suna so gode musu akan wannan aiki Allah ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'ada, to kada kai zaton za su tsira bi mafazatin za su tsira min al'ada daga azaba mana irin wannan aikin yana kai mutum azaba ke riya tana kai mutum zuwa ga azaba ka duba wani hadisi mai hadari Allah ya tsare mu zan karanto hadisin ta kada shi daga sunan musulmi a irin wannan kun hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da tara san yabo san mutum a yaba mai al'imamu tirmidhi a wannan namba na ce na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da tara 2389 thumma afaqa wa masaha wa masaha wajhahu sai Abu Hurairah ya barbaro ya share fuskar shi yace afa'alu law hadithannaka hal zai yana da zuwa law hadithannaka hadithan haddathani rasulullah

ba aikin bil khilasi wa rajulun qutila fi sabilillah da kuma mutumin da za a kashe shi fi sabilillah wa rajulun kathirul mal da ya alhaj mai yawan dukiya sosai to fa yaqulu Allahu lil qari sai Allah ya ce wannan qari makarantun Qur'ani duk wata aya da aka tabota ko harafi ne kawai zaka je ka ban karantar da kai ban sanar da kai abin da na sakar manzo ba sai ce bala ya rabbi haka ne ya Allah to sai Allah ya ce fa ma da amilta fi ma alimta fa ma da amilta me ka aikata fi ma alimta cikin abin da ka sani sai ce kuntu aqumu bihi ana allai kenan ko fa yaqulu Allahu lahu kadabta Allah ce ƙarya kake wa taqulu lahu al-mala'ikatu kadabta mala'iku ma sai ƙarya kake wa yaqulu Allahu lahu bal a aradta an yuqala fulanun qari'un abinda kake so kawai shi ne a cewa na makaranci ne fa qad qila dhalika amma da dai ke sai Allah ya umarni cewa ku jashinta babu filasa dole ya kama mu lalle lalle duk abin da za mu dinga yi mu dinga yi shi da ne ifilasi da Allah wannan hadisi yayi sai tsoratar da mu shi mai ba da hadisin tsoro ya suma amma mu anan ma ya suma cikin ni da nake karanta ka kana suma ko ki mana ina da raunin imani kai ma da nake karanta ma ka suma wa waye suma cikin mu full charge muke da shi na imani inda full charge ne ko da kun kada mun yayi kwalla ka ya kasance ya mata daga idanun Allahu musa sai a zo da ya alhaj ya alhaj kaga akwai me kenan akwai kudi sai Allah ya ce mai alam wasi alaika kai alhaji kai ban yalwata maka ba ban yalwata maka dukiya ba hatta lam ad'aka tahtaju ila ahad har ya kasance ba ka bukatar mu kaje wani guri wani a taimaka maka yace bala ya rabu haka ne Allah ka yi wata mu sai Allah ya tambaye shi ba wai tarin kudin ba mai kai da kudin shine babban magana ba tarin kudin da ka tara ba kana da billions kaza mai kai da kudin sai Allah ya tambaye shi ba ma za amilta fi ma ataituka me ka yi a cin abin da na baka to shi wannan yana da kokari ya ce kuntu asirin rahima ina sadar da zamanta wa ta saddaku kuma ina sadaka ya Allah kaga ma me yi makin wa yaqulu Allahu lahu kadhabta yalla ce kariya kake yi wa taqulu malaikatu lahu kadhabta malaikatu ma sai kariya kake yi ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك هذا سن يقول سن أيبا سن أيبا مكا زي يكيب زوغا لك الله يتيه ملا الله سيجي كايني نرأتي كيمي كوتاني كما أمكنا تبيوت نشي ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله za a zo da wanda aka kashe shi fi sabi kabe shi ma na mai kyakkyawar da tausayi na inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna na duka cewa ya huta dan aljanna ne ashe baka san kuma cewa me yake ciki ba za a zo da shi sai Allah ya ce fa fi ma za qutilta to akan me aka kashe ka ne kai mujahidi fa yaqul sai ce umirta bil jihad fi sabilik kai umanniya Allah da jihadi dan dau kalmar addininka fa qataltu hatta qutiltu sai ne yaki har aka kashe sai Allah ya ce kariya kake yi malaiku ma sai kariya kake yi sai Allah ya ce mai bal aratta abinda kake nufi an yuqala fulanun jari'un a ce ai wani gwarzo ne fa qad qila dalika kuma an riga ka da haka kaga wa yuhibbuna an tuhmadu san mai yabo yana kai mutum bala'i gobe kiyama Allah ya kiyaye Sun ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai buga gwiwa Abu Huraira sai ce ya ba Huraira kula ta thalatha wa innam mutane uku kaga Abu Huraira kuma yana lissafin ko shi ma zai shiga ciki da wannan su ma hasu qala al-walid wa Abu Uthman al-madaini fa akhbarta Uqba fa sai ba shi labari shi Shufayyan huwa alladhi dakhala ala Muawiya shi Shufay wanda ya tambaya yace fa dakala alaihi rajulun fa akhbarahu bi hadha an abi a sai wani mutum ya shiga gurin muawiya ya mai irin wannan hadisin da abu hurairah ya fara fa qala muawiya sai muawiya ibn su bai yake cewa qad fuila bi haula'i hadha inda wayannan manyan mutanen makarantun qur'ani mai yawan ciyarwa fi sabilillah da kuma wanda ya jihadi aka kashe shi inda su dinnan an musu wannan an ce ƙarya ne a yi wuta da su ba kai ta bi ban baqiya minan nas to sauran mutane kuma ya ke nan. sun ma baka muawiyatu bukaan shadida muawiya fara kuka kuka kuka kuka hatta na zananna annahu ka ji ba mu muna nan ga balalu hatta na na annahu ghalibun asali suke zata ko muawiya shar ce wannan mutum ya zo mana da shari'a zai kashe mana amirul mumini thumma afaqa muawiya muawiya sai farwado shi ma ya so make da saboda tsabon kuka wa masaha an wajhihi wa qala sadaqa Allah wa rasuluhu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار wa ما صار san godiya yana kai mutum wuta san agodi mutum yana kai mutum zuwa ga halaka da wannan Allah mai kuma da kuka siffata munafikai da nan adam ne fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab kada ka zaton za su tsira daga azaba ba su yi aiki ba ma suna so a gode musu to shi ma bala'i ne ka yi aiki kana so a gode maka shi ma duka bala'i to don nan mafita daga wannan shi ne mai mu dinga kokarin ikhlasi mu dinga kokarin koyi ayyukan mu idan da izinin Allah mana kokarin koya ayyukan mu za mu kubuta da amma har kullum zan so in bayyana aiki na sai an san ni nayi kaza wannan ba shi da kyau gaskiya dole ka ka amplifier da aka siya jiya sai aka ce wani bawan Allah ko amma da sunan shi a ah, bawan Allah ce wani bawan Allah ya siya to ka ga irin wannan aikin shine mai kyau in yi aiki ba sai lalle an san ni ne ba Allah ya riga ya sani mala'iku kuma sun sani kuma karshen karshe da ending Allah zai nuna wa mu'minai cewa da mai wannan aiki to musamman yan siyasa su ne duk abin da za su yi aka samu mafi yawanci sai an san wani ne mafi yawancin su da da sai book wannan da za su yi 20 naira ko 30 naira sai ya buga mai a jiki sai ya buga naira ba kuma littafin procurar la, ta zarce bala'i tufafin kai duka wuce idan samu bala'i yana kai mutum zuwa ga azabun ali azaba mai radadi me yawan gori duk abin da ya siya goraka ha ba ni na siya muku kaza ba ba ni na siya muku kaza ba ba ni na ba ku kaza ba to taimakon marayu ma ta ban taimaka ba kudin zai ga ya gane ba to mutum ya zo ya aikin alkhairi kuma harshen shi wani mutum yake so ba shi ke nan shiga layi ko wani malami ne ba man ahabba an yatamassala lahu tabbawa a falyatabawwa maq'adahu minan na domin yace dan aka ji tashi yace bare tashi ba ce to jama'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la da illa anta a a tuhu ne sai mu kulli shay'in wa malika Allah shine mamallakin kowa da komai da wannan duk mulki na Allah ne mai girma da kuka ka duba Qur'ani ya bude da mulki ya kare da me da mulki a Fatiha Allah mai girma da kuka yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai me maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako kaga mulki ne Allah sannan ka ta gangarawa ka ta gangarawa har zuwa suratul nasi qul a'udhu bi rabbin nas yace malikin nas qur'ani ya bude da mulki ya kare da mai to ba ba ka ci wa ba so kaman bai rude kenan kuma sai ce Allah bakiri ne ka duba qur'ani duka mulki na yana gurin Allah kuma duk wani uslubi na mulki sai da ka danganta ma Allah kaga Allah ne kuma da baka shine al-maliku al-quddus as-salam kuma Allah shine malikal mulk mamallakin mulki shine malikin nas ilahin nas shine rabb kulli shay'in wa malika da wannan ke da girma maka cikakken mulki na Allah da wannan mu musulmai mun tabbatar mulki na Allah ne kuma dukkan sabbai da kasai na Allah ne kuma Allah mai girma da kuka shine yake da kowa da komai da wannan a baya kowace sallah kake cewa me